daga nan birnin washington da ke gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60 a birnin yamai da ke jamhuriyar nigeria za ku iya sauraron mu a tashar a africa na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai na safe kenan agogon Ghana, ukun dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji irin moriyar da wasu al'ummomin yankin Niger Delta ke ci a Najeriya daga wani kamfanin da ke haƙan mai a yankin duk da cewa wasu na korafin an yi watsi da yankin. Sannan muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba na Usman Ahmad Kabara da kuma sharhin wasu daga cikin jaridun Ghana da kuma kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka bar mana akan na'ura amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayyar Amurka sun gabatar da tuhumar aikata ta'addanci ga ɗan ƙasar Uzbekistan ɗin nan wanda ake zargi da amfani da wata motar ɗaukar kaya ya kaɗe mutane takwas a birnin New York. Mutumin ɗan shekaru 29 da haihuwa 'yan sanda sun harbe shi a ciki. tuhumin da ake masa sun hada da taimaka ma wata kungiyar ta'addanci da kuma lalata motoci ba a tantance koyaushe zai gurfana gaban kotu ba an zargi saifop da shigo shekowa da motar daukar kayan da ya yi hayarta ya doshi cincirindan jama'a da ke tafiya a lawalin masu keke a manhattan a ranar talata inda ya markaɗe mahaya keke da matafiya a ƙafa daga bisani motar ta gubce wata motar bas ta 'yan makaranta sai saifop ya duro daga motar ɗaukar kayan ya riko wasu ƙananan bindigogi biyu kafin wani ɗan sandan new york ya harbe shi masu bincike waɗanda suka yi tambayoyi masu pop yayin da yake kan gadonsa na asibiti sun ce ya shafe makonni yana shirya wannan harin a halin da ake ciki kuma nan da nan harin ta'addancin da aka kai a birnin na new york ya dau salon siyasa bayan da shugaban donald trump ya ɗora laifin kan wani tsarin bayar da visa wanda ce shine ya baiwa maharin saifullah saifof damar shiga amurka sannan trump ya bayyana tsarin shari'a amurka da cewa shirme ne saboda tafiyar hawainiya da tsarin ke yi saifof wanda ya faɗa ma 'yan sanda cewa ya shirya kai harin ne a lokacin shagulgulan halloween saboda a ganin sa mutane da dama za su fi fitowa da yawa akan titi an gabatar da tuhumce-tuhumce kashi biyu a kansa jiya laraba na aikata manyan laifuka trump ya ce yana so ya haɗa kai nan da nan da majalisar dokokin ƙasa saboda soke tsarin bisa da saipov ya yi amfani da shi wajen shigowa amurka sai da kuma waɗannan kalaman na trump sun janyo soke-soke daga 'yan democrat waɗanda suka ce shugaban ƙasan na gaggawar mai da al'amarin wani abu na siyasa a daidai lokacin da jami'an tsaro ke kokarin gano abin da ya faru ɗaruruwan sojojin habasha ɗauke da manyan makamai sun ƙetara zuwa cikin ƙasar somaliya kuma rahotanni na nuna cewa sun je su taimaka ma rundunar sojojin gwamnatin somaliya ne a yakin da suke yi da mayakan alshabab mazauna garin dalau na kan iyaka a yankin gedo na ƙasar somaliya sun ce sun ga akalla motoci talatin ɗauke da dakarun ƙasar habasha suna ƙetarawa zuwa cikin ƙasar somaliya da yammacin shekaran jiya talata shaidun da suka yi magana da sashen somaliyanci na muryar amurka bisa sharɗin sakai sunayensu sun yi kiyasin cewa sojojin ƙasar habashi kimanin dubu ɗaya ne suka shiga ƙasar ta somaliya wani mazaunin garin ya ce motocin na sojoji ne da kuma na ɗaukar kaya waɗanda aka girke bindigogi masu sarrafa kansu a samansu akwai dubban sojojin habasha a ƙasar somaliya a matsayin wani ɓangare na rundunar gamayyar sojojin afirka amison a takaice da aka girke don su yaƙi al-shabab hukumomin nahiyar da amurka ta tuntuɓa jiya laraba sun tabbatar da shigar sojojin habasha ɗin a ƙasar somaliya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Myanmar na zargin makwabcinta Bangladesh da kawo jinkiri ga dawowar musulmin Rohingya waɗanda kuntatawar da sojojin ƙasar Myanmar ke musu ta tilasta musu guduwa zuwa ƙasar ta Bangladesh. Kakakin jagorar Myanmar an San Suu Kyi ya faɗa ma kafar labaran gwamnatin Myanmar ta Global New Light of Myanmar jiya Laraba cewa ƙasar ta Bangladesh tana jira ne sai ta amshi dala miliyan 400 na faɗaɗa matsugunai ga 'yan Rohingya shida. da ke cunkushe a matsatsin sansanoni da aka ajiye su wani harin da mayakan rohingya suka kai kan 'yan sandan kasar myanmar a watan agusta ne ya janyo ramuwar gayya daga jami'an gwamnatin myanmar wanda kuma ya janyo gudun hijirar 'yan rohingya da dama daga jihar rakhine ta arewacin kasar zuwa bangladesh kusan kashi 60 na 'yan gudun hijiran yara ne kanana majalisar ɗinkin duniya ta bayyana wannan kisa da ake wa 'yan myanmar ɗin wato a matsayin kisan ƙare dangi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a najeriya yankin najeriya delta mai arziki mai yanki ne da ke fama da matsaloli da dama lamarin da yakan kai ga korafin cewa al'ummar kasar ba sa cin gajiyar aikin man da ake tunowa a yankin lamarin kuma da ya sa ila yau wasu kungiyoyin tsageru kan ɗau makamai domin nuna rashin amincewarsu su to sai da wata hira da abokin aikin mu sahabu imam aliyu ya yi da shugaban kamfanin mai na oriental oil alhaji muhammadu indimi wanda kamfaninsa ke aikin mai a yankin na niger delta ya nuna cewa duka ba duka aka taru aka zama ɗaya ba ko ɗaya ga watan august na je na yi foundation na zan gina wa mutanen da muke area ɗinsu gidaje na kwana guda ɗari. To. Kasan kowa yana aka ce za a yi gida gida ɗari ba abin wasa ba ne eh. sannan na ba su scholarship wajen guda ɗari bakwai tun kafin na gina wannan ƙauyen da ake kiran kiransa oriental village eh. kuma gidan na yi musu gidaje na yi musu makaranta na yi musu asibiti ba abin da ban yi musu ba eh. saboda haka ma har university ta uyo ta yi recognizing dina zancen da nake gaya maka sabar mai zuwa nan za ta bani eh, doctor a to Um, eh, Dokta Indi, eh, cewa dama zan yi eh, rungurungun ba sai an bamu nawa ne kuɗaɗe amma a kiyasance kamar nawa kamfanin ka ya kashe wajen kyautata wa mutanen nan cikin waɗannan da ɗaukan nauyin makarantar yara ɗari bakwai da sauran abubuwa da aka samar musu. Eto eh wannan ba zan iya gaya maka ba amma dai ko yanzu idan ka shiga intanet za ka ga yadda gidajen da muke gida musu guda ɗari kuma kowane gida yana da fitila da solar shi a sama da kuma za mu tona musu bohol a wannan ma kusan naira miliyan dubu ne zan kashe a kan wannan eh. shi ya sa ma university da su suka yi organizing cewa fa bawan allah nan yana yin abin da ya kamata shine abin da ake kira corporate social responsibility eh. ban taba wasa da wannan ba hmm. akwai manyan kamfanin nuka da suke wurin ban tsamanin ko rabin abin da na yi suna yi ba to um, kana da wani kira da za ka yi wa eh, sauran takwarorin 'yan kasuwa na kyautata wa al'umma da suke ba wai dole kawai ma sai a inda kake samun amfani kamar inda ake haƙar mai ba malam sahabu yanzu zancen da nake gaya maka yanzu da na koma gida ina da yara 140 wanda zan tura su waje university kai mutumin adamawa ne a cikin program ɗina wannan shekaran yaran adamawa 20 zan kai insha Allah gombe 20 yobe 20 kano mun riga mun kai 61 borno na riga na kai 27 so in na har jigawa zan kai 20 da watakila ko a labarai kaji ko baka ji ba yau duk bai kai wata guda ba na haza alfashin gida ɗari a ƙauyen bama ana kiran shi muhammad indimi village shi ma inda rai da lafiya kafin ƙarshen shekarar nan wata biyu kenan insha Allah za mu gama gidaje ɗari kowanne yana da ɗaki uku To madalla a Najeriya akasarin mutane kan yadda kwan fluorescent ɗinsu na wutar lantarki ne idan ya mutu. amma wakilin mu haruna da biyu ya yi kicibis da wani matashi mai suna yakubu ibrahim wanda aka fi sani da abba a maiduguri wanda yakan gyara ire-iren waɗannan ƙwayaye har ma ya samu abin dogaro da kai eh idan mun bude icing da ya kone za mu canja idan kwalban da ya kone ne ma za mu canja za mu yanda za mu yi gulob zai tashi zai jima yana aiki kuma ba zai sake mutuwa ba ko kuma zai a gaskiya yana jimawa da wuri kafin ya ce ya kone dan yana fin sabo ma in an gyara garantin da zai yi jimawa. Na ga kamar yawanci wannan kwallon lantarki mai wanda aka bi sani da fluorescent ah, su kake gyarawa. Kamar su ne kaɗai kake gyara ko kuma hada wasu kwallon lantarki na daban? Eh ina gyara in dai fari ne da irin kendir haka dogo ina gyara amma jan kwai ne ba zai yi a gyara ba saboda ba wajen budewa jiki. Shekara nawa kana wannan sana'a? Eh kimanin shekara tara da haka. Shekara tara kana da shekaru kuma goma sha tara? Goma sha takwas. Goma sha takwas. Eh. Tun kana ɗan shekara tara kenan yawwa ka fara wannan aiki eh na'am kai kadai ka koyi wannan aiki ko kuma kana tare da wasu da kuke fa aiki wannan aiki a Maiduguri a ni kadai ne nake yi tun ina gyaran toci labaruwan ka da nefa har na zo na fara gyaran wannan wato ba ma kwallon tarki kadai kai ke gyara ba har da ma toci la. eh na'am irin wannan toci la mai kwai mai shigen wannan na eh na zamani shi dai na'am kamar ya kai ka koye shi eh ina zo na babun da nake dai kawai na ga na gidanmu an gaji da bata su baci a rasa za a yi ya da zubar a bola kawai rana ɗaya na zauna na gaje na haɗa to tun daga nan ne na fara gyarawa sai ga kuma yana aiki mai kyau yawwa eh, to eh, mala abba kamar an ka gyara wannan kwan kamar nawa kake cazan mutane ne eh kamar irin yan 600 700 wannan ina karban 150 200 da haka kamar eh, shanin karatu fa eh gaskiya ina zuwa Ah. ina zuwa makarantar boko ina ss2 kamar ko wani eh, ko kuma gwamnati ko kungiyoyi masu zaman kansu da suka taba tuntuban ka don taimaka maka ah, game da wannan sana'a taka a gaskiya babu amma da za su yi hakan da za su taimaka sosai da gwamnati za ta yarda a bude musamman kamar kamfani da haka saboda akwai mutanen da suka dan iya irin wannan aikin a tattaro a kawo musu kayan aiki ana hada ka ganin ma za a samu ci gaba a rayuwa ai ya na nake haruna da bi kenan a hirar da yi da wani matashi yakubu ibrahim mai gyara kwayayen wutar lantarki mu ci gaba da shakatawa da wannan waka ta marigayi mai shata yan amshi na kai kai maro kana na zariya shato mamman gumi da yake ci gaya yara gumi na nake masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kayan yara gumi na daɗi kayan yara gumi na nake ci. Kayan yara gumi na nake ci. Sai an sha wuya akan sha daɗi kayan yara gumi na nake ci. Kayan yara gumi na nake ci. Kama da zamani na ƙauyenmu a ƙaznike yawo na. Yanzan hannu hau doki na hau keke ina bisa sababu. Wannan yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara zai gabatar mana da shirin Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon za mu tattauna ne game da shin 'ya'yan da suke da nakasa suna samun ilimin da ya dace a matsayin su na nakasassu ko a'a. Wannan ce ta sa muka fantsama cikin ƙasar Nijar. domin mu ji shin yaya abin yake ne yusuf abdullahi gare ka To a game da wannan batun na ilimin 'ya'yan nakasassun jamhuriyar Nishar yanzu ka zora namu na tare da malamai daban-daban. Da farko dai muna tare da Sumaila Giwa, mamba a cikin wata kungiya ta guragun birnin Yamai da ake kira alkawali. Sai kuma Saidu Shimarau, shi ma yana ɗaya daga cikin mambobin kungiyar nakasassun birnin Yamai. Muna kuma tare da Madam Shaibu Maryama Kalilu, daraktar wata makaranta ta 'ya'yan nakasassu da ake kira da ya sai mutum da ke nan birnin yamai tare da su za mu tattauna kan wannan batun na ilimin 'ya'yan nakasassu ina ganin sumaila giwa da kai zan farawa shin ya maganar ilimi take a wajen 'ya'yan nakasassu lalle al'amarin ilimi na 'ya'yan nakasassu gaskiya suna so a samu su hannu a gaskiya saboda ka san wanda bai da karhi bai iya kama yaro ya yi tayya da ma ka tasi ka kai yaro ma wurin makaranta wallahi ba karamin wahala ba ne a gare mu eh hakanan wannan gaskiya muna da matsala sosai kuma yara in sun ka ta yi wani wuri ma in yaro ya ta yi sai ka gani ma in ka kai shi kai da baban da ma in ka kai shi wani lokaci kana gani abubuwa wanda ranka bai jin daɗi. Mm, kamar mi da mi watakila wani mm. lokacin ka ta ba a kula da kai ma mm. sai ka gani mutane na ta kallon ka ga ka ka zo da yaro wani lokaci ka shiga ma kakin masu baka hanya don kwanaki ba gama da an kai rantare ni da nike zamne nan gana kai yaro na sai da waɗansu yara kamar su taka mutum su wuce muna kasa ɗana yadda yake abin ga tare da ni gaskiya ran shi ya baki mm. nike masa yi haka nan na duniya ka san kowa yadda Allah ya yi shi gaskiya kuma ta dinga yi hankuri kuma abin da ya sa ni biye da ta bi ni bi shi muka kai nan ga saboda ya gani yadda uban shi yake kuma saboda yadda yake tafiyar da rayuwar shi mm. madalla saboda nike mata ke ya kamata yadda ni kawo ki nan ga ina so ki kama kwazo ki kokari ki gani yadda babanka yake ka tasi ka kama ka samu ilimi ka ya duba babanka saboda ba kullum ne mhm. babanka ke da karhi gaskiya mm. ya kamata ka duba kaga yadda baban waɗansu suke kaga yadda babanka yake nan ne rayuwar duniya mm. sai take ba masala da izini Allah ne ke yaro Allah ya taimaka Allah ya kama muna mm. eh sannan ni samu wani na nan yana saye da ya gani yadda mu da yaro muke labe cikin jama'a ina hakkasa sai ya abin ya samu min hanya sannan da Eh, directis ɗinan ya gane mu sannan ya ya kira ni sannan ya yi min abin ya ya rubuta sunan yaron hmm. eh ni samu ni sashi kwalɗin. to wani irin cikas wannan lamarin zai iya yake kawo wa karatun ƴaƴanku lalle irin wannan cikas abin da yake kawo wa kasan mu in ba a kama muna ko ba a kwatanta ma masu karatarsuwa wanga dan in ka gani baban shi ya kamata ka taimaka ma yaron ka kula da shi ya samu ya yi abin saboda eh, baban shi bai da karhin zuwa ya yi abin gan shi kuma yaro in yana abin ga in ya zo saboda ni da ni kai ina ce musu duk abin da sun ka gani yaro ya yi wani lokaci ya kamata a kira ni tun da ni ba da lamba na a kira ni saboda yaran yanzu ko wanda baban shi na da kari in ba ya ruga ya zai kama ba ne yara ba su jin magana eh insha Allah da amsi lamban yake min insha Allah yana dinga na nike to hakan ga nagode to malam saidu jimarau uh, watakila ban sani ba ko kana da 'ya'ya da suke karatu muwa muna da 'ya'ya wa'anda allakwal to kasan lamari na yara sai dai hankuri tunda ko wurin kai wasu ka da su hai da rana da rana da marace sai kai dai shiga hudu da mm, kana kai da kawo kenan ka gani tun nan akwai matsala hmm. kai daga zuwa ka neman wa <clears throat> yara abin da za su ci deja kai baka zamna ba kai aikin ka normal kenan hakan na za ka ta jirganiya sannu sannu sannu sannu tun da ko wurin yara ma in ka kai kawo da abokin gano ya waɗi duka ta duka jama'a sai tsura ma ido ana dibin wani abu mu kuma wannan ka mu bai muna mm. tunda mu ya gane mu muna son duka a tai duka dai gaba ɗaya duka mm. bai kai kowa da kowa sai ya tsura mutum ido ba wannan bai mun daɗi mm. tunda mu ya gane mu ya kamata a taimaka mana da mun zo a yi muna hanya mu shige matsalar da kuke fuskanta ita ce kamar ta kai da kawo zuwa kai 'ya'ya makaranta da kuma dokar su dawowar su gida tunda ka gani kai daga zuwa kai shiga hudu Cinan ka ba ka yi aiki just ba to kenan ka dai akwai dai matsala da shi mm. game da dai wannan batun na ilimin 'ya'yan na kasassu yanzu haka nan birnin yamai akwai ta makaranta ta musamman da aka kafa wacce take baiwa 'ya'yan na kasassu ilimi ah, muna tare da daraktan wannan makarantar madam ya magana ilimi yake tafiya yara yana saurare suna suna yi abun da muke sosai amma ba mu da kayan i ba ku da kayan aiki ba mu da kayan aiki inspection yana ba mu takardu yana ba mu wanda suna yi ba mu amma ba mu da tabuloli bisa abun da za mu sa yara su rubuta sai kullum rubuta ma bisa tabarma ne suna yi wato bisa tabarmi ne eh, yaran ke karatu eh bisa mm. tabarmi ne muke mm. ba su da tabul mm. diya na su ne mm-hmm. su duka sun ka kai ma dari da dari da ashirin da hudu ne gare ni bara to wanga kara ko muna nan ga rubuta da yanzu eh. kamar mi kuka yi la'akari da shi eh, watakila kuka kafa wannan makarantar saboda ana magana cewa ma ne ya kafa ita wannan makarantar. Me yasa kuka ga ya dace a kafa wannan makarantar? Yan ma suka yi reunion mm. da wasu mata mm. suka zo suka ce ma ya kai wurin da ana yi musu kaman kaman su samu wanda yana koya yara mm-hmm. su samu ilimi kwamsa ya yi musu da suna jaye da yara suna goye da yara suna ta bara sai sa suka dauke ni suka ce in zo in rike musu yara in karantar suwa ina rike da su hal su zo ina koya musu duka abun da ana yi ga jardin damfan ne muna yi tun da section ya koya muna duka mm. eh. to ya maganar aji kamar cikin kalasi ne kuke ko kuma rumfa ce ah, ake ba da karatu a ƙarshen ta cikin rumfa ne muke cikin rumfa ne muke kowane shekara sai muke uban su kawo kudin a tattara saye zana a yi mm. da da fari rumfa mai kyau ne mun yi ma shekara nawa cikin sai da gobara ne ya kama shi to yanzu da gobara ya kama shi ya kone mm, guri ya zo ya gyara to yanzu da ya lalace yana nan shekara nawa mu ne muna yi kuma mm. kowane shekara uban yara ga tattara nawa ne ake tattara uh, kowace shekara kowane shekara mm. kowa ne yana kawo dare dare. Mm. sai kuma wani makon za mu dasa daga inda muka tsaya a wannan tattaunawa wadda wakilinmu yusuf abdullahi ya haɗa mana daga jamhuriyar nijar a madadin duwayen da suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman julie lathers da take haɗa mana sauti Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. To a gaida Usman yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Ghana. mu fara sharhin jaridun ne na yau da jaridan da founder wadda babban labarinta a shafin farko akwai babban hatsari jaridar ta ce ana gabatar da wani gini wadda aka nuna cewar na coci ne wadda ke da ainihin shinge daya da wani tashar gas ɗin liquefied petroleum gas allah daura da ghana trade fair company sai ganin irin hatsarin da aka fada a cikin kwanan baya inda waɗannan kamfanoni na gas ke kamawa da wuta suna ɓanna na rayuka da kaddarori a shafi na goma jaridar da da wani labarin sarrafa da riba shine cigo a fagen koko babban jami'in zartarwa na kamfanin na ghana cocoa board joseph boyhin ado ya jaddada buƙatar masana'antar koko ta tabbatar da sarrafa da riba a matsayi da zai dace da halin rayuwa tattalin arziki ɗorewa da kuma yanayi da ya dace har yau a wannan shafi na goma shugabannin kungiyar ecowas na fatan samar da kuɗi na bai ɗaya a shekara ta dubu biyu da ishirin. Jaridar ta ce an gudanar da taro na karo na hudu na shugabannin kasashen Afirka waɗanda ke aiki a kan samar da kuɗi ɗaya na Afirka ta yamma a ainihin birnin yame na ƙasar nijer tare da tabbatar da aniyarsu na hanzarta wannan tsari domin cimma bore na samar da kuɗi na bai ɗaya kan shekara ta ishirin. A shafi na goma sha hudu na jaridar Defiant ɗin wani labarin ne. Ofishin ciyar da 'yan makaranta abinci har yanzu fa yana kulle. ji jaridar dai ta ce sakatariyatin jiha arewaci na shirin nan na ce da yaran makaranta abinci har yanzu fa ba a buɗe ba tun bayan da aka kulle shi kimanin mako ɗaya kenan yayin da wani rukuni na magoya bayan jam'iyyar npp suka yi kukan kura waɗanda ke kiran kansu bema camp suka yi kukan kura suna basu nuna ƙiyayyansu game da waɗanda aka ɗauka gudanar da wannan aiki ita kuwa jaridar gold street business Babban labarinta shi ne a sake nazarin dokoki da ke tafiyar da kamfanoni mallakan gwamnati. Jaridar ta ce, Daraktan zartarwa na Institute of Physical Studies Professor Newman Kojekusi ya yi kira ga gwamnati da ta sake nazarin dokokin da ke tafiye da kamfanoni mallakan gwamnati a cikin ƙasar. Sai wannan labarin kasar ghana da morocco sun yi yunkurin karfafa zumunci a tsakaninsu jarida ta ce kasar ghana da kasar morocco a can arewacin afirka sun yi wani yunkuri domin haɓaka zuba jari a cikin kasashen guda biyu wannan ya biyo bayani da babban kungiyar kamfanonin morocco ta yi ne cewar duk da zuba jari da morocco ta yi a nan ghana babu ko kamfani ɗaya na ghana a Morocco. Redwan Allah Mokhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke ban mana akan na'ura. Assalamu alaikum murya Amurka. magana Ibrahim Umar Rijiyar Jihar Najeriya. ina mika godiya da da gaisuwa da ga dan majalisar na tarayya shehu sami jau akan ayyukan da yake yi na kwalbate da magudanar ruwa tsakanin awala da zuwa ratagiya da cikin akiyar rijau da saka da alheri allah ba da ikon ci gaba da irin na ayyuka na kure salamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana shi tukur baban rediyo matankari a jihar Kebbi, nigeria. kuri amurka ina son ku isar da koke na ga gwamnatin mu ta jihar kebbi da ya yi wa allah da taimaka mana ta gyara mana hanyar mota ta su daga saura zuwa ba wada saboda mu mutanen matankari nufawa a sarara da sauran wa'annan tsoka ga baki daya muna amuriya kan wannan hanya saboda ka yi ku ba gudu taimaka ka gyara mana wannan hanya Assalamu alaikum BOA Hausa sunana Muhammad Sani babban rami mai shigulo kalgan Niger State. don Allah BOA ina fatar ku isa min da saƙona zuwa ga mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ina fatar Allah ya ƙara mishi lafiya ya ƙara mishi ƙarfin gwiwa kuma muna ba shugaban ƙasa shawara a matsayin mu na talakawa masu ɗa'a da biyayya a ƙarƙashin gwamnati shi da cewa mu dai talakawan Najeriya muna addu'a kuma muna mishi fata alkhairi da ya tsaya takara domin ya ci gaba da aikin da yake na alkhairi. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana da Abdullahi mai maganin gargajiya gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na murya Amerika ina so in ba da ra'ayina. A kan naɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yawa sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya. Wannan abin yabo ne kuma abin jinjinawa Ubangiji Allah ya sa wannan sabon sakatarin da aka naɗa ya kasance mai halin dattako da kuma kishin 'yan Najeriya kuma Allah ya sa mai kwazo ne da kwarewa a wajen aikinsa. Sadaka ne kuma kawo ga labarai a takaice. To a takaice masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayyar Amurka sun gabatar da tuhumar aikata ta'addanci ga ɗan ƙasar Uzbekistan ɗin nan. wanda ake zargi da amfani da wata motar ɗaukar kaya ya kaɗe mutane takwas a birnin new york a halin da ake ciki kuma nan da nan harin ta'addancin da aka kai a birnin new york ya ɗau salon siyasa bayan da shugaban amurka donald trump ya ɗora laifin kan wani tsarin bayar da biza ɗaruruwan sojojin habasha ɗauke da manyan makamai sun ƙetara zuwa cikin ƙasar somaliya kuma rahotanni na cewa sun je ne su taimaka ma rundunar sojojin gwamnatin somaliya din a yaƙi da alshabab masu haro da kama kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe uku na agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu in allah yadda da wasu sabbin rahotanni idan ana son sake sauraron wannan shiri da waɗanda ma suka gabata da ma labarai cikin hotuna da bidiyo za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com za madadin ibrahim kalmasi garba da ya ta ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu malama zainab abdulrahman da ta daidaita mana sautukan mahmud lalu ke cewa a wuni lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc